di zalika kaga nan an yi maganan mutuma'inna kaga za ce haƙiƙatul mutuma'inna haƙiƙatul tumanina tuɗin shi aka fasara mana ko wannan shi ne tumanina da siffofi nawa takwas ko shi ne tumanina wai za kana bididdi zalika idan rai ta kasance sabanin haka ma'ana ba haka take ba fahiya amara da su ita ce wanda muka neman tsarinta na ozu billahi min shururi an fusina ta amuru sahibuwa tana umurta ta sahibaha za ga tana umurta mai ita bai mata hawa dai kun ga irin jiya a tabun da ake duk abin da mutum ina tafiya sai ta ninka shi da barna ko a cikin wannan littafin ne matan gaba ne min shahawatil gayyi na sha'awan halaka halakarwa wattiba'il batili da bin karya fahiya ita rai kenan ko amara da so'i da kenan ita amara da so'i ma'awa kullum so'in matattaran duk wani sharri kenan duk wani sharri na ne matattarar shi wa in a ta'aha idan mutum ya mata da'a qadatu ila kulli za ta ja shi zuwa duk wani sharri ko wannan fasila babu shi ma sai ila kulle qabihi kullin da ta ne na sa masa hadatu ila Kulle qabih za ta jashi zuwa ga duk wani mai muni wa kulle makarohi da duk wani abun kyama wa kad akhbara subhanahu Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da labari annaha ammaratun bisuri tana umurni da sharri walam kul amiratun bal amara akwai bambanci tsakanin amira da amara tana yawan yin abu likasarati zalika minha saboda yawan umartar mutane da take da ga halaka wa annahu adatuha sharri halayyanta ne wa da'abuha ɗabi'anta ne illa idza rahimaha Allahu sai dai in Allah ya jinƙayinta to Allah ka jinƙayin mana rayukan waje alaha ya sanya ta zakiya sai sa aka ce ai kada aflaha man zakkaha ta amuru sahibuha sahibaha tana umarta mai ita bil khairi fa zalika min rahmatillahi wannan wani taimako ne da Allah in Allah a yi gyara ta tsarkakakkiya mutuma kenan na min ha ba da gaurinta ne ba Allah ne ya sa ta zan ɗan koma larabcin kawai illa idza rahima Allah waje alaha zakiyatan ta amuru sahibuha bil khairi fa zalika min rahmatillah la minha ita nan ba ita ce da kanta ba Allah ne ya tursasa ta ya juyowa da mutum ita ta ka ko mutum zai ce mutum ya roƙi Allah taimake shi a kan ransa yau gare ta fi ƙarfin mutum kana ɗauke da ita kana mene ne mana ya ta juya ka tafa ka wani abu kuma dole ka je kai abin din kana ji kana gani fa innaha bi zatiha ita rai ba mara da halittar da aka yi mata amma ratun bisu'i لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة هاي يا كما تدوب جاهل تدوب ظالم شيء أن هالكيتني جاهلة جاهلة كوبا أبون بغيبا ظالمة الظالم يكوى أبون بغيبة كتابة تو هكذا تكي إلا من رحمة الله sai rahamar Allah da ya sanar da sannan kuma ya goge masa wannan jahilcin wal adalu wal ilmu tsari'un alaiha bi ilhami rabbiha wa fatiriha laha dalika adalci da ilimi faɗowa ikanta zuwa yayi amma asalinta zalima jahila zalu jahul bi ilhami min rabbiha da ilhaman Ubangijinta ko Fatiha, laha dalika fa idza lam yulhimha idan Allah bai mata ilhama ba rashdaha ba baqiyat ala zulmiha nan za ta ci gaba da zama kan zaluncinta wa jahliha falam takun a amara illa bi mujibin jahali rai ba ta zama al'amarata da so'i ba sai ta dalilin jahilci wa zulmi wannan shi ne ciwo falaula eh? A ah, siffan ba ta zama amara ba sai ta da zama jahila sai ta da zama azzaluma to siffar ta asalin zakin jikinta jahila ce eh? zalima azzaluma ce to ka ko dole aikinta ta zama mai sashe ai ka dubi dubu sai ka fiye sai yana nan haka amma bai sa ka gyare ne bai fata yadda zaka duk inda ka shi zai jefa ka cikin hatsari sai dai Allah ta yi shi a gyara yanzu misalin ba ka dubi yanzu rashin tarbiyya da ta sa mutane yanzu yan fashin cikin gari da yan fashin waje ai kaga jahilai kuma a azzalumai go in ba wata ni'ima daga Allah ta zo musu ba ba su iya bari wannan abu sun riga sun ji to asalin shaksiyan halittar su haka take Dan haka ba abin da zai magani wannan zalunci nasu da wannan jahilci nasu sai dai ilmantarwa sai dai ilhama na ilimi daga Allah amma ba za a yi tunani a ɗaiɗi kuɗi aka yi musu ba Eh, a sai musu motoci ake to shi kenan kuma ga mota kamar yadda kuwa ke mallaka mota kuma ku zo a baku gidaje a bai kamar yadda kowa yake da gida kuma ku zo eh, a ɗauke ku aikin gwamnati wanda ya iya kuma ku zo a sa ku a makarantun da kuke bukata kaza kaza wannan duka bai sa su gyara muddin ba a magance wannan a zukatansu ba hmm? ilimi zai maganin wannan kuma za ka je ka ɗauki karatun nan na jiya sai dai sassarka karatun ka ɗauko wannan tubali ka ajiye shi a nan ka ɗauko wannan tubali ta ga konkar ga rodi ga ruwa ga siminti ga ne amma kana da kana complain ɗin gida duk baka san yadda za ka tsara ba baka san yadda za ka gina ba to dole a yanzu wannan ne ake ɗaukar kaza a yi kaza a ɗauko kaza a yi kaza sai kai Allah zai ka iya mana ba zai yiwu gaba ɗaya ba gaba ɗaya lokaci guda ke ga gini a gini kaɗan kaɗan ake yin sai a sa fadishon fadishon shi ne tauhidi tauhidi nan suna ne tauhidi nan dole kaga za a fara dole wanda za a fara da shi ana son abu yi kyau za a fara ne da rububiya a san waye Allah ma dai tukuna sannan na biyu a fara da ibada an fara bautansa daga nan sai a dandake siffofin Allah ta shigo ciki har wannan ya nike da haka ba inda ba zai shiga ba to daga nan zai iya huwa zai iya nene ne isa da yana jikan malam da an yi ce ku yi karatu ku yi karatu karatun nan shine maganin dukkan komai illa da bai wani ce to karatun addini amma yana faɗi karatun addini yakan ce duk abin da ka sani idan baka san addinin ka ba baka san kawai ba fahi isa hatta masu karatunmu mai zuwa ya haddace ƙura'ani ya zai ce baka san kawai ba ka masalar himari a mido asfara ka haddace ba baka san mai a ciki ba kamar jaki kake mai kayan littafi kuma gaskiya ne tun da ƙura'ani nan bai sa kawai ana ta in ka je ka iya ƙur'ani to ka zauna ka san karatu ka san liga ka san kaza ka san kaza ka samu zama a gaban malaman Allah kuma da su baka tarbiyya illa bi mujibil jahli wa zulmi falawla fadlullahi in ba don akwai wata falala ta Allah tabaraka wa ta'ala ba wa rahmatuhu ainihin da rahamarsa ba alal mu'minina ma zakat minhum nafsun rai ɗaya da ba ta tsarkaka ba wahida فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا idan Allah ya nemi alheri da rai ya yanke wannan rai za ta yi albarka ja'ala fiha ma ko bihi sai ya sanya mata abin da za ta gyaru da shi wa tuslihu a kyautatu min al-iradati daga ainihin manufofinta wata tasawurati da tunaninta وإذا لم يردها ب... ولم يرد بها إن كبين في الهيري ريتبا هيو تركها على حالها فلبطنا الظالمة جاهلة التي خلقت عليها الله كفي الدم wannan shine madaran ainihin abin na fahimta wannan shine gaskiya har yau ko da iyanar mu ma zama ka tsaya ne ya yi mana masa illa fa guda biyu ce mun san ta tuntuni amma ba mu ba ta tunani a kai ba ba wanda bai karanta ayan ba ba wanda bai gina tafsirin ayan ba to amma ka tsaka gano ina ciwon ka ciwon mu kenan ce tsohon ciwo ne tsohon ciwo ne kuma ya fi wahalan warkewa ina ruwan abin da ke ce ta bibi ne eh kusan tare suke ba ka gani wai mutum nan da mugunta ko yaro karami za ka gani saboda an halitta shi mugun ya dauka wai kwada shi da kafa ko kofi ka aje da ruwa a ciki in ka aje shi nan sai ka biyo shi in ka aje shi nan sai ka biyo shi in ka tsora shi sama sai ni ke tsaye sai ya tafi da ruwan nan kafa daga nan kuma ina ma cewa da shi za yi da biyar ni ya dauke wai ya kwada ma kace wayo sai ka ga ya kyalkyalin lalle me wannan ba azalumi ne ba in ya ɗauko abu sunna ma ka fita da gudu ya yi ta binka da shi kenan yana <laughs> ɗan ƙarami azzalumi ne zaluncin yana tare da jikin ainihin abu nan ta yana son mugunta inda ya haɗa maka mugunta wani akwai wanda zai fashe da kuka ƙirƙirar da zariya. ai wannan a yake to haka in yi riga girma in ban da mugunta yana so ba alal akalla sai ga wanda duk suka saka ya shiga cikin haɗari wani ma ina nan haka kawai kawai kana wucewa kana wucewa sai ce shi yi ya jefa ka cikin ka shiga wala yanzu ka dubi zalunci ba hana mu zuwa nan da nan ba ko a addini ka daga zaga dan uwan ta ce ko ka kafa in ba jahili ba in addini na ya daga ya tare ko ka daga wa ma ya san shi yayi wa ma ya san shi yayi ku ne musulmai kuka tare ku kai kaza Ku kai kaza amma in dai ba shi zai ba ta wuri ma ba zai yi ba me wannan zalunci ai mutum a zalumi ne حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم أبشر هذا ما تعرف يا يعني معنى <laughs> كمان وسبب الظلم دليل ديسا ريت زما الظالمة إما جهل وإما حاجة وإما جاهل كان سيحيفر دشي وإما بكاتا تنعفو وهي في الأصل أصل جاهلة بتفني با والحاجة لازمة لها بكاتا لازم تتشيني كريتا فلذلك كان أمرها بالسوء والنشي هيها أمور نمتا لشري لازما تفا أي شر دول نجريتا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله wa bihadha ya'lamu da wannan ake sanin anna daruratal abdi ila rabbih bukatuwan bawa zuwa ga ubangiji ya fauka kulli darura ai ka faɗi wannan magana bukatan mutum zuwa ga ubangiji ya fi dukkan bukata don ya fi ruwa ya fi abinci ya fi dukkan komai wala tujbihu ha darura ba wata bukata da sai kama da ita ba darura تقاس بها فإنها إن أمسك عنه رحمته إن الله يريك رحمتك ainihin daga mutum wa taufiquhu da datarwansa wa hidayatahu tarfata aini daidai da kittawan ido khasira wa halaka ya taɓe ya halaka ban ji ba